وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الصيام باب العزم ثم رمضان فريضة وصدق بكمال شعبان عزم رمضان فريضة yana tabbata da cikin watan sha'ban aw bi ru'yati adadaini idan watan sha'aban ya cika talatin shikenan ko a shikenan kawai ko an ga wata ko ba ga wata ba inda ya cika talatin kawai za a tashi da azumi a ga daga yadda talatin washe gari ne ramadan ko yawwa in ba ga wata ba ya cika talatin au bi rubu ya ne ko kuma adilai guda biyu su ga jinjirin wata a wajen imamu shafiri ko adili guda ɗaya zai ga jinjirin wata ko adili guda ɗaya zai ga jinjirin wata amma a nan wajen malikiyar sun ce dole sai ya zama to dare guda biyu za su ga wata an suka ragin jinin wata to shi nan za a tashi da azumi Muna a nan wajen ba a ce a yi amfani da wani rada ko a amfani da ilimin taurari ba ana so ne a gani da iri irin tsarin da yan boko suka fito da shi yanzu wanda shi ake amfani da shi wajen ganin wata to irin wannan kusan ya saba mu sunna an gane wannan annabi cewa ya sumu li yakihi wa qalil liqalil yati ku yi azumi dan ganin wata ku ci abinci dan ganin wata to yanzu kawai sai dai yan boko ne za su gana muku wata ku kuna zaune a gida kawai duk taron jama'a su ganin wata ba za su wuce su biyar ba su za su gana ma Najeriya gaba daya abin da suka faɗa shi za a yi da shi ko ya yi daidai ko ba daidai ba an gane wannan to wannan ya saba zamanin manzo Allah an buɗe ganin wata ga kowa duk wanda ya gani ya je ya faɗa bakar dai ya zama ajili za a yi aiki da shi an gano wannan eh nan da suka ambace da ya mutu da kamali sha'aban sannan sai suka ce bi ya da a wa wa wa au da ru'ya dama ɗaya biyu ma sha'aban ya suka talatin kaga wannan ba ja kawai za a tashi da azumi wa shigari in kuma an ga wata ko kuma a ga wata in an ga wata kafin ya cika sha'aban nan tara an ga wata nan takadimin tafiya na sha'aban da suka yi a kan akan ya ɗin ko ni abu fahimta ne a kan maliki na magana ana gabatar da maganar takmilar sha'aban da ai shi ya fi zama yaki ne in wata ya cika talatin ya zama yaki ne eh, shi wancan zannin raji ne ganin wata ɗin an yi amfani da ajalai ne kuma ajalan kila sun gani kila ba su gani ba kawai shari'a ne ta ce wa ashirin da wai adalin minku eh ana maganar adilai kaga shari'a tana amfani da shi dan an samu adalai shi da ba fa lalle bane zama daidai amma dai ana so a samu wani abu da ya riko da shi ne ya zama da shi aka hukunci shi na kila galabatin zuwan in ya samu galabatin zuwan to shi kenan za a yi aiki da shi kaga misali yanzu mai tuba ya kawo mutane biyu suna faɗa alƙali na wucewa ga ana fada iri-iri alƙali ya ga farkon faɗa har shi. yaga cewa wannan zaidu ne ya ya zalunci amru an ya ga sanadin ba a shi da aka zo kotu an kawo ƙara sai ga manya-manyan malaman limaman juma'a daga da limamin juma'a da na'ibinsa da ladani wanda ana mutunta su sun goyi bayan azalimi tuna aka ce to yanzu ya za a yi hukunci ya tabbatar da abin da kai ba daidai bane amma kuma an ce wa ashidu da wa'azin da wai azalimin ku don ya a kotun shi ne inda zai yake hukunci da maganar wannan zai yi su yi mamun a karfa kallon ya faru A yi wannan azalimi ne kana gane shi kaji kaji kaji kuma ba haka ba ne. an gane wannan ko to alƙali abin da zai yi kawai don ya rusa wannan wannan adalan guda biyu sai ce wani na kai shari'a da wayannan zan zalunci kana ga abin da ya faru amma ni alƙali ban da dama in yanke hukunci akan abin da na gani alƙali ko ya ga abu sai yanke hukunci akan gani shi ba yanzu ka kai ƙara ko ta dutse misali zan je in mashida shi ke nan jihar ƙari ya cire rawan alƙalanci kawai je ya shiga kotun dutse waye shaida ka sai cewa wani ne da ni da wani da wani sai ba da shaida na abin da ya faru shi ke nan zai yanke hukunci da ƙarfin adilan nan guda biyu an fahimta? ka zo da ka in an ce adilai guda biyu sun gani ana aiki da wani azinan amma wannan na na cikin shi a ban talafi ya shi za a gabatar da shi na'am eh, shi alkali kuma zai je shi da gila shi ma yana da wani cikin zanayi. Alkali a can wajen ba alkali ba ne shi. Alkali ba alkali ba ne. Eh, a ƙara kuma wacan zama da shida. Eh. kaga yi akwai abubuwa ne za a yi shari'a abubuwa mu lalace alƙali zai da yi amfani da wannan adalai guda biyu shida ka nemo wani ne su je ka rika wanda suka san abin da ya faru aka samu masu kare masu ƙarfi shi kenan ba da shaida na yawan shaida ai wani kamar ya dalili ai abin da ya faru za su ba da labari ko su goyi bayan abin ba wanda alƙali bai san abin da ya faru balle ce karfin dalili Ai alƙali ya fi adalai sun fara shera ka bai magana ya ƙare amma ba su kai ba ai ko ya yi bayani ko su ba su yi bayani ya za a kasa karfin dalili na'am au jama'atin mustafida ko jama'a masu yawa jama'a masu yawa wanda cikin su akwai na kirki da na banza su da yawa suka ce sun ga wata za a yi aiki da shi haka nan wajen idil fitr shi wajen idil fitr ana amfani da wayannan adalai guda biyu wato watan ramadan ya cika talatin ko kuma a samu adalai guda biyu ko kuma jama'a mustafira wa yubayyitu siyama fi awwali zai kwana da niyya a farkon sa farkon dare idan ana niyya kafin alfijir ya fito ne ba ana yin niyya kafin fitowa alfijir idan alfijir ya riga ya fito azumin wannan rana ya kubuce ma sun ma'anam walaisa alayhi bayatu fi bakiyati ba shi da iko ya kwana da niyya a sauran daren a sauran daren kai ba dole ba ne ya kwana da niyya in ya kwana da niyya guda daya ya wadatar Inda azumin gaba ɗaya sunan shi ramadan sai baki niyya daya amma akwai akwai masu ra'ayi ba kowanne rana da niyyar shi kowanne rana da niyyar shi kowanne ra'ayi an gane nan, wa yatimmu siyama bil layl eh? Eh. kowanne zai mishi niyan shi na'am wa yatimmu siyama ila al-layl wato zai cika azumi zuwa dare dan kasar ramu ko ba ajira ba dole bane kai ajiri kowanne zai mishi niyan shi wa min as-sunna ta'dil al-fitr yawa zai cika azumi zuwa dare menene dare a wajen malamai faduwa al-fajr an faduwa kai faduwa rana rana ya fadi shi ke na dare khilafan lil qur'aniyyin khilafan lil mubtadi'a khilafan lil shi'a wani ya ce ma ai dare bai yi ba ai sai duhu yayi ai kaza to kaza nan bidiya ne ko jahili jahili wanda ya tasirantu da yan bidiya su yan shi'a ba sa aje azumi sai can lokacin isha'i sun ga duhu sun tabbatar ga duhu haka na yan qur'aniyun to duk irin wannan mutum ya rika sani wani lokaci ba sai mutum ya gaya ma a gire shi ba daga wani ba kila jahili ne ko kuma dan bid'a ne in ma dan shi akwai kaza ka dai san ba halin sunna bane eh kowa zai tuna shi lokacin kawai a ba ta kawai da zarar duhu ya zo wani zai kara ya ce ai sai da tara sai wani zai ce kaza ko na wa min as-sunnah ta'jilul fitr daga cikin sunna akwai gaggauta buɗe baki da jinkirta sahur na gani suna ne wanda kada yi wasa da shi wasa da gaggauta buɗe bakin nan da kuma jinkirin sahur mutane da yawa suna wasa da shi wani zai ce wallahi sahur ni in na in na yi sahur ni na fi son yi sahur karfe ɗaya to ba sahur kai ba ko karfe biyu da zai kwanta ana so ka yi sahur ne gab da ainihin kiran sallah kila sola minti ɗaya eh, na zan zan kiyasta ba za a ce misali minti goma sha biyar don ya danganci yanayin cin abincinka wani yana cin tuwo zai miki talatin wani kuma lamiti goma ya ke gama da tuwon to ya danganci yanayin in yanayin ka cin abincinka a hankali a hankali zai iya sayar zaka gama cin abinci kafin a kira sallah haka zo ka sha ruwa ka yi kaza da sunan an gani shi ya san shi ana so dai ka amma dai haka bayan zaka ka ta cewa kai karfe ɗaya shi ne kai ka san kanka a duk wanda ya karfe ɗaya karfe biyu karfe uku wannan kawai ya saba sunna yana da lokacin sa ba shi shi sahar na je na hun bi sahar lokacin sahur karfe ɗaya ba lokacin sahur bi ba lokacin sahur bane uku kaza a gani amma lokacin jijjifi zora minti talatin zora kaza alfili bai fito ka tsaya ka ci abinci a nan ɗaya kana gama cin abincinka ka yi alwala kana alwala za ka ji kiran sallah sai ka wuce masallaci amma in kai sahur da wuri kai bacci gida shi kenan kuma sai dai ka ji labari an tawo an taso daga masallaci na'am wa haythu sabata ash-shahru qabla al-fajr duk inda wata ya tabbata kafin al-fajr ya fito wajaba sawm wajibi ai azumi ana ta neman wata ranar 29 ga wata ko ana ce a dubu wata ana ta neman wata ba a ga watan ba sai sai da sai ainihin an ga wata kafin al-fajr ya fito ko da sauran minti biyar kai ko zalar minti ɗaya ma alfijir ya fito sai a ga wata kawai a yi zuriya tashi da arziki amma ana cewa an ga wata alfijir ya fito kai shi ke nan magana ganin wata kuma ya tsare shi ko da bai tabbata ba watan sai bayan alfijir idan bai tabbata ba sai bayan alfijir wajabar insan ba makawa dole ne a kame za a kame amma ba makawa a rama azumin wannan yi. wurin ganin watan nan shari'a ta tana lura da shekaru shekaru eh. mutum da ya zama mukallaf kuma kuma ya zama adili ya zama musulmi mukallaf kafiri ko ya ce mana ya ga wata ba zuwa shi kuma karamin yaro wanda bai balaga ba bai ma san darajar azum ba bai san darajar watan ba yana iya zuwa ya karya ma ya a gari ba mai sauraren shi yana da ya zama musulmi mukallaf بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة وفصل هذا فصل خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا هذا فصل wato yin bismillah wajen cin abinci da kuma wajen sha mustahabi ne shi na'am wa tahmid inda al-intiha da kuma cewa alhamdulillah yayin karewa mutum ya gama cin abinci ya ce alhamdulillah wa yaqulu wa yashrabu bi yamini mutum ya ci ya sha da hannun damansa wala su kuke ta'am kada ya yi busa a cikin abinci kada yana cin abinci yana hurawa ba a hurawa zan nan wajen shari'a ta kara lafiyar gani wannan abin da kake hurawa malaman kimiyya sun ce wato sun ce wannan carbon dioxide ne kuma carbon dioxide yana tare da wasu guba shi sa shari'a ta ba da dama a fitar da shi waje an gane shi za ke cewa mutane suka taru a cikin ɗaki suka kulle windo to iskar da suke shaka tun suna shakan mai kyau nasu kuma suna shakan wannan wanda yake fitowa gubari a gare shi kuma wannan wanda yake fitowa a jikin mu bishiyoyi ne ke buƙatar shi itatuwa bishiyoyi sun kuma suna son wannan gubar da muke fitarwa daga iko Allah ko a wajen guba ne su kuma su suna buƙatar shi mu muna bukatar nasu wani abubuwan da suka da suke suna suro mana iska muna bukata kenan duk muna amfanuwa da juna bishiyoyi na amfanuwa da kuma muna amfanuwa da bishiyoyi na itace a kwale da gaske ai muna amfanuwa da da sosai kuwa na yi rayan kuɗi da ta'am wa sharab kada mutum ya yi busa a cikin abinci da abin sha sai mutum ya samu bibici in kana sauri da ka sa bibici da bibita eh, wala ya tanaffasu fil ina kada ya yi numfashi cikin ƙwarya wala ba su fi shurbi kenan kana shan ruwa ya zaka yi kana yi kana yi kana da kaga numfashi yanzu ka daga ka yi numfashi sannan ka ƙara komawa wala ba su fi shurbi ba. babu laifi da shan ruwa a tsaye ba laifi wa a alimu ala rijal lubsu saboda malamai sun yi sabani shan ruwa a tsaye wasu ce haram wasu ce makaruhi wasu ce Ja'is. abin da ya kawo sabanin manzon Allah ya hana ya hana shan ruwa a tsaye sannan kuma abin da ya sa suka ce ya halatta an ga manzon Allah ya tsaya a ruwan zamzam ya sha a tsaye sannan an ga Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya inganta ya sha a tsaye yace ni ma haka daga manzon Allah ya sha sannan wasu sahabbai sun sha na maka gani dan akwai wata ruwaya da annabi ya ga wannan shan ruwa tsaye kana son mage shan ruwa tare da kai annabi ya dakiya mace abin to shi ne kake to yanzu ya za a yi jarji tsakanin su irin sai imamu nawawi ya ce wannan hanin dilkaraha sannan kuma wato yin da annabi yi da ibaha ta ce suna in ya halatta amma barin shi ya bi a gani in ka sha ruwa a tsaye ya halatta amma da za ka bashi da ya bi an mutu a bashi amma wasu da ce wannan shan ruwa a tsaye aikin annabi ne sannan wancan kuma hani ne daga gare shi a gani nafsin da ya hana ya fi sarfi akan aikin annabi to shi aiki fa'in na fi'ila yuka hmm. fa ya tamil khususiyya aw al-nisyan aw al-uzr shi shi aikin aikin annabi aka yi kai zai ya dauka kila kususiya ne ga annabi zai ya dauka kuma kila banjuwa ne wani duk malam da zaka iya manta zai zaka sha'a ina ta tsaye yanzu wani kuma kila wani uzuri ya sanya ya sha ruwa tsayi ba wai haka nan da gargan bane to aiki shi wajen aiki akwai ihtimala wajen wajen hali babu ihtimal to sai a nan jayar da nassi wanda yake annasul hazir akan annasu mubi wannan shine ra'ayin irin ibn tabiya shi ya hana da nasu da albani shi ya hana kada a shafi rubuta wannan aikin da manzala kila ko wani uzurin da ya sa manzala ya shanuwa sai Allahu a'lam eh يقدم الحذر الناس اللي هنا على على المبيح wa yahrimu ala rijali lusul harir wato yana haramta ga mazaje sanya alharini sanya alharini haramun ne eh wal julusu alai sannan zama kan alharini kaga wani zai ce mai alharini ba mu da shi amma da akwai wani abu wanda kusan ya zama al'ada har ma abin ya shigo cikin Hausa asali kaman kabilan Yarbawa ba kabilan Hausa Yarbawa su suna sawa zaga yana kyalli haka an yi yayin shi silk silk da yawa sun san san da aka yayin silik a Najeriya daga bai sai Hausa ma suke sawa to wannan silik din an ce shine alhari za ga yana kyalle kyalle yanzu babu shi wattakhattum bi dhahab shirifin yari to ba sani gaskiya bai cin wuta bai cin wuta amma dai shi za ga yana kyalli in ka sa za ga yana kyalli da gani ka san ba kayan maza bane kamar an yayin shi yanzu ya bace wattakhattum bi dhahab ya kuma mutum na so ya san silik ya san alhari ne sai ya je excursion Saudiya ko kasashen Laraba ya ce a nuna mishi ya zo ne kawai ganin al'amini a nuna mai koma ya samu ya samu ilimi na wata khattun da zahabi da kuma yin zobe da zinari yin zobe da zinari yin zobe da zinari da kuma abin da akwai zinari in akwai zinari a cikin da ba za a yi zobe da shi ba kenan za a yi zobe da azurfa dan namiji ya sa zobe da azurfa ba laifi amma mace Bace na iya sanya zobe na zinari ko na azurfa duk ba a tsakar matsala za ta iya sanya rigar zinari haita da su mata suna daga cikin wanda yuna sha'u fil hilyati an halicci mata cikin kwalliya ne na'am na'am qadmatul qurtubi manzumatul qurtubi بسم الله الرحمن الرحيم الإمام القرطبي باب فرلا حج الحج فرض يلزم المستطاع فأزيه aikin hajji farilla ne yana lizimta mai iko ka yanke hukunci ka yi niyyar tafiya zuwa gare shi ma a gaya niyya ka yi azuma ka yanke hukunci na tafiya aikin hajji gaya yanke hukunci rudul ihram summa niyya summa wuqufu lailatul ubihiya farillansa harama summa niyya dole sai mutum yi harama sannan niyya sannan tsayuwa daren layya a ina mutum zai tsaya daren layya jabalin ni qabla za ka a anibi zaka fajar yawmin nahari wato a wani dutse a wani dutse sananne a gari ana tsayawa ranar layya goma ranar tara ga wata yawmin hudiyya ko lailatul hudiyya shin ya shirya daren layya ya ce sun maluko da lailatul hudiyya sannan da tsayuwa daren layya kaga dare ke fara zuwa kafin gini kenan amma an gane shari'a in an ce daren layya ana nufin ranar tara ga wata daren goma ga wata ranar tara daren goma ranar tara ga wata ne eh, da dare suna ya kawo ana abin da ya sa ya kawo dare ai ai tsayuwa arfa ba da dare ake yi ake yi ba amma dai amma in mutum ya zo da dare ko da sauran minti minti daya ya samu ya tsaya wannan duka ya samu aikin hajji dan annabi ya ce alhajju arafa aikin hajji ne arfa da zarar ka zo nabi ka zo ka samu ka tsaya cikin dare ko da minti guda ne ka samu ka tsaya a wannan dutse ka samu aiki sauran aiki ta yi daga baya gano wani ka samu aikin hajji ka ga washe gari ka zo ka yi dawa fulifada da sauransu الجبل المعروف قبل الفجر da dutse wanda yake sanan zai kafin alfijir dan ana yara zuwa ran alhamis an ce daren juma'a almajirai suna da wannan bidiyon almajirai kuka hari akan sanin wannan kaga suna roƙo za su na daren juma'a ko kaga daren juma'a din na suna nufin ranar alhamis amma daren juma'a eh ranar alhamis da dare to rana ne na juma'a amma dare ne na rana na alhamis amma daren juma'a eh haka haihu an haihu ranar alhamis eh rana ne ai ranar gaba ɗaya sunan shi yau mun juma'a yau mun kami ba gaba ɗaya daga farko wata shi na ce yau mun kami daga rana daga farko a cikin na ranar har zuwa a cikin na gaba shi yau mun kami amma ana kira shi daren juma'a haka a ƙa'ida ba ya tasiri wajen wajen gudanar da hukunce hukunce rana ake dubawa idan mutum ya haihu ranar alamin da dare a daren juma'a ne amma ya za ya da za mai suna da alamis ne an haife shi ranar ba ba ranar juma'a aka haife shi ba ani bi za ka fadila yawmin nashr eh? asabar daren asabar da ranar ranar juma'a Su ranar za ka duba ranar juma'a ne za ka ce ai yaran su da ce daren daren juma'a an haife shi ranar juma'a ba ne ba ranar juma'a ka haife shi ba na su dai ani bi za abin da nake nufi da wannan na, shi ne alfijir na ranar sallah summa tawafu lazimun wasa'yu ala kilafin ya ra'ayi sannan tawafi sun ma tawafi wa sa'ayi lazimu da tawafi da sa'ayi dole ne rukuni ne dole ne khilafa li abi hanifa shi za ci akan sabani wanda ra'ayin malamai nan ya ce ra'ayi kamar yana ishara ne zuwa ga ahadun ra'ayi su ne hannafawa su hannafawa sun ce sa'ayi ba dole bane tawafi sun yadda dole ne an gane sun mal yaqadu tafasahum وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أنا suke da dawafi dole ne dawafi ba a kai shi amma yi ba akwai sabani wanda ra'ayin malamai nan ya ce ra'ayi wato ra'ayin hannafiya yana hukunta haka sabanin ba cikin malikiya yake ba kuma ne abu ba na ganin sa'ayi mustahabi ne saboda a can ina inda aka kira inna sunnar kafawal marwata min sha'irillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha ma an yadda wafa bihima me wajen jilala fala junaha alaihima lalle safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah duk wanda ya wanda ya aikin haji, wanda ya tsaye dakin kama ko ya umra babu laifi a gare su da tawafi a gare su kaga ce babu laifi fala junaha ma an yadda wafa bihima babu laifi a gare su zibi yi tawafi a gare shi kaga tun da shi a jaka malaman usul fiqh sai da abin da aka ce an ce wala haraj ko fala isma alai ko wala wala haraj to wannan kalmar haraj din nan yufidu al-ibaha an gane wannan yana hukunta mustawa yana hukunta ibaha halaj. kamar lokacin da annabi ake tabbayin shi lam ashkur ban sani ba nayi kaza kafin in alwala haraj to wannan if wala harajin nan yana hukunta halarci kenan mutum na iya aikin hajji da bai sa yi ba ne maza ba na hannafiya amma Aisha radiyallahu anha ta yi rajin wannan al'amari ta yi bayanin fikin da ke cikin wala juna shi abin da ake nufi a nan wajen da musulmi suna jin kyama ne da farkon kafin zuwa musulunci akwai manya-manyan gumaka guda biyu a wajen akwai gunki a zafa akwai gunki a marwa kafin kafirai za su yi aikin hajji sai sun zo safa saboda akwai gunki sun yi wasu irin dabara a wajen sanar su koma marwa to shi yasa sai musulmi suna jin kyamacin da akwai gunki suna jin kyamar su zo su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa shi ne sai Allah ya nuna musu kasancewa akwai wannan gumaka inda dai eh babu laifi don kun yi wannan abu Ka ku doka laifin aka kore musu laifin ganin gunki a wajen laifin ganin gunki bai hana ku yadda wafi a wajen gane amma hukuncin shi yana nan a matsayin rukuni Aisha sai bayanin fikin sai bayanin sababin nuzul da fikin da ke cikin abu dan uwa wato danta Marwan bin Hakam abin nan Zubair na ganin nan wannan Abdullahi bin Zubair ya tambaye ta ta gaya mai fikin take to amma ce wala zai ci ai rajuna din nan maganar kan ne to lokacin musulmi ka duba hikimar musulunci musulmi ba su da karfin da za su iya cire wannan gunki in sun cire wannan gunki sun yi a bakin ransu da kuma da awon sai an share su gaba daya doron kasa shi sa sai aka kyala gumakan amma an ci gaba da aikin hajji haka to banda wannan kuma gama gumaka ɗari uku da sittin eh? abinda manzan Allah ya sallah sallah ya zo yi a duniya shi ne ya kusa da gumaka a bauta ma Allah shi kaɗai amma kuma sai ga shi nan a makka a ka'aba kawai akwai gumaka ɗari uku da sittin kaga me kamata ya fara yi da ƴan mutane shi da mutane kamar guda goma shi da haikun dun bala kawai ya rusa ko za a mutu eh kaga na kai haka musulunci ya kare gaba ɗaya go kaga kenan musulunci na duba maslaha da abin da ka san akwai maslaha ko da ka san gaskiya ne shi amma in ka ce za ka yi shi zai janyo wa musulunci matsala ka dakatar da shi har sai lokacin yin shi ya yi wannan ba tsoro ba ne hikima ne ana kiran wannan hikima kaga dai wannan shine karshen abu kai musulmi ka zo kana kana sallah masallacin ga ga ka ga gaban liman ga ka kana yi ga gunki anan ga gunki anan haka haka ne sallah wannan caji yana yana wata nazo zai ce wallahi ko da malam bai ce ba zan zo cikin dare wallahi zai taɓa yiwa wallahi wani yayi wani kawai sai ya kullum ba na yanzu ya ce malam na farko kura ko ai kankan a ji labari suna cikin da baka mai da wani zai gaba yanzu kaga da ya zo ya kwanto kura bai mata shi ma ya ɗauki makami ya buga ya zo ya gaya mashi ya zubar da rufi a <laughs> duk ya yi da wani kuma kaga da ya yi allah kuma ya tsawon tsari shi yawa amma kaga da sun bai da mabiya ba bai da kowa shi na shi da wahayi Allah na so ya nuna hikima na mu'jizansa da aka jefa shi wuta Allah ya ce wuta mai sauki sai shi نعم ابن رشد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرائض الصلاة والصلاة ومستحباتها القول في فرائض الصلاة سنن منها وموازناتها magana ya zo game da farillan sallah da sunnoni daga cikinta da na filfili furuduha fi addi isna ashara fakadi bi annas Wasu su wa sunnatu min ba'daha mu'tabara farzanta farzan sallah a wajen lissafi goma sha biyu ne aka mai mai ibn Musu ya ce farzan sallah goma sha biyu ne amma mai ahlari mai ce farzan sallah sha nawa sha biyar bai bai kawai ba kawai da sha hudu ya rubuce sha biyar ya ce amma sha hudu ya ambata ku sha biyar da bai kawai ya ce ba ganin da yanzu gudu nan ce karillan sallah a wajen lissafi goma sha biyu ne da kuma sunna mutabara abin lura bayan ta bayan kowane farilla akwai sunna fa asharatun muttafaqun in an ce karatun fatiha sai a ce ne sura in an ce ruku'u sai ce subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim an gane ga sani Allahu jiman amida tare da kowane farilla akwai sunna in an yi sujjada shi ma ga farilla sunna ga sunna da ga farilla ga sunna eh fa asharatu muttafaqun alaiha inda al-jami' yastabi ilaiha guda goma an yi ittifaki a gare su wajen dukkan malamai nan yana da malaman malikiya ko kuma dukkan malaman mazahib yana da dukkan malaman mazahib fastabi ilaiha ka saurare ta awwaluha ma'rifatul awqati wa niyyatud dukhul fi salati na farko shi ne sanin lokuta sanin lokaci farilla ne amma wannan dukhul lokaci farilla ko amma sauran malai ba kawo sanin lokaci a cikin sun ko ba farilla ba sharadi ka kawo eh amma ka nan sai ka shi ko ya ce mutafakun alai sa shi ba ya sa shi daga a shuruɗu fi hatta sara eh daga nan to za mu ce kan ittifakin da yace kace ka ta bamu sanin lokacin ma ka san ma lokaci ba dole bane ka san lokaci kai bai bin sallah sanin lokaci nan na na in in in da zai san lokacin zai gaya ba, sai da kifaya ne sai da kifaya ne sanin lokaci na'am wannan shaji shimawi sha uku bai ashmawi sha uku kaga ajma'u sha uku mai alari sha biyar da kawai sha biyar a ganin sha biyu in wani ya ce mazhaban malikiya za a bi to nawa za a bi irin cewa a kulla kai cikin mazhaban nan kawai saboda mazhaban malikiya babu wani kafani a cikin ka akwai wanda ya kawai, ai ba kafani kawai kaifi ɗaya ne to za ga a cikin mazhaban malikiya ishtihadi ne da aka yi akwai ra'ayin malik akwai ra'ayin ɗaliban malik kuma duka su ɗaliban malik sun san cewa wato takalidi da malik bai halatta ba saboda duk ɗalibin da yake da fahimtar da zai iya yin ishihadi ko istinbadi shi ma yana yi ita da ana yin istinbadi ɗaliban malik kuma sun keta wannan magana cewa cewa yanzu an daina ishihadi to ɗaliban malik suna yi a yaushe aka daina su bayan a cikin ɗaliban maliki yaushe ne ƙarshe wanda daga nan kuma sai Allah ya ce to daga wani akan harin istinbadi eh? daga wannan mazhaba na cewa wai an kulle kofar hadi ba ta sai ka tambaya a yaushe an kulle in an ce lokacin da malik ya rasu a daga malik sau ga shafi'i yanzu shafi'i ya yi karatu wajen shi bai ban shakan ba ya fa'idanci da malik a wajen ilimi ya zo yi karatu wajen wasu malamai shi ya tattaro ilimuka na malamai ne da yawa sannan kuma ya tafi sai ga imamu ahmad ya biyo bayansa shi ma imam malik ya yi ya yi shi bayan abu Halifa ya tafi sai da aka fara samun abu Halifa sannan aka same shi ma bai ce to ai tunda abu Halifa ya rasu ishtihadi ya kulle ba sai yayi imam malik a rahimahullah ka gani bayan tafiya malik shafi yayi bayan tafiya shafi kaza to shi kashi malik daliban sun ci gaba da yi gashi muna ganin yanzu a cikin littafi sai ce ga abin da malik ya faɗa ga kuma da ɗaliban shi na'am na da niyyar shiga cikin sallah da niyyar shiga cikin sallah maqarunatan takunu bitakbir takunu maqarunatan bitakbir niyyar nan yana kasancewa abun gwamawa da kabbara shine imam shafi ce ya za a yi haka ai ba zai yi ba imam shafi yayi ta'attu ya za a ce a gwama niyyar da kabbara zai yi ko zai yi ba zai yi wani wahala yake cikin kana kabbara kana niyya shi shafi ya ga abun ba zai yi ba a gare don a shi a tunanin shafi ba zai yi ba amma kuma zai yi tunda an gwada kuma an gaya yi. eh na'am na lakinnaha bil yasir kunu makaruna bi takbir aw qablahu yana kasancewa abun gwamawa da kabbara ko kafin kafin kabbara mutum yi niyya lakin bil yasiri sai dai kafin kabbara da kadan kafin kabbara da lokaci kadan sai mutum yi niyya sannan zai kabbara na'am gaba shi harama ya fi karfin ashe niyya don malamai su tattauna a kan ne harama harama ga akwai wannan kaga kaga za a yi wanka za a sa wannan rigan harami za a yi labbai ka nera shi harama wannan a jungule farilla ne ka yi haraman gaba ɗaya shi niyya shi niyya shi ne harama ba niyya shi ne harama ba da mutum zai niyya aiki haji amma bai harama ba ba ba ni ba ba niyya wani ba shi na harama kada wani ya dauka cewa eh harama suna shi niyya shi ne harama ko harama ko ko aka ce ba niyya ba ne harama wannan shirin da mutum zai yi ya zo miƙati ya zo miƙati din da shi ne harama ya zo miƙa ya fara labbaik Allahumma labbaik din a gani da dai wasu kuma al'amura ne harama ba wani yanka dai ba sai anan yi da kai ne kirani zai ko ta shi ne harama shi ne ayi shi ka zai zo ya zo zai zaɓa aikin da zai kuma bayan ya yi wanka ya wannan tufafin duk wanka da da akwai ba da sosai harama

sai fara zami to bai harama to ya harama yake ba ba ba zuciya nan dai harama eh ba ladan ba wajibi bane ya san lokaci in akwai wanda suka san lokacin da ya mishi kenan san lokaci dai farbi bayan shi yana da murya amma bai san lokaci ba sai wanda suka san lokaci da ga mu'amala da shi sai a sanya kwamiti na masu kiran sallah daga cikin akwai mai murya akwai wanda ya san lokaci na zai yi wa makawo ne na yi magana sai su fi a ya a cikin ko ko da a za kira shi gefe su tattauna da juna wani na bai na bai kira suka tace mu su ce yasa ba na jin daɗin wannan kuma muna ƴan uwa musulmi da Allah ka daina in ya dan mika su uku bai daina ba zai to da kira da zai dauka da kuma mutumin da kawai shi ya ne ba dalili kuma wala na haka ba da ku wani a wani bawa Allah da ya gaya mutuwa wani ya gaya ma wasu yana wucewa ce wallahi wani na tsare shi ban san dalili ba ba na san ganin shi sai da kila abin da malamai ke faɗa din nan cewa wannan al'arwahu junudun mujallada din nan ban kila ba ku haɗa san alamar arwa ba ne haka nan ba dalili kika bi kamus ba ana zama mutum a ce mai bakin jini ne ko haka nan ba a san shi to kana magana zai jira kamar yana jira ne kafin maka sauka kawai ya Allah kuma <laughs> ta shi Allah ai ba da ka rashin ba yana wucewa ne yana wucewa ya rawa ne ni Allah da kuma yana kishi kaga in yana aikata haram ne ko yana wulakanta da ko da kishi ko yana da wasu halaye marasa kyau amma haka nan ba abin da ya haɗa kan shi yana wucewa kan kishi Eh. Yes? To ya kawo ya <laughs> Shi abin da faruwa shi ɓangaren malikiya shi ne a cikin yawon shi malikiya ba sa da mawazin. babu da ba ta cin abu kuma malikiya ka gano wannan to shi iya cikin abin da ya doka musulunci malikiya shi wanda baya malikiya ba ba shi ne shi ne ra'ayin shi da turikiya to nan wannan kusan za a kai mutum da ya yi rasbaya na kai hakuri ana karatu da turikiya zai yana so kaga ya nuna ga wani ra'ayin shi ne ko mutane saboda wawanci baban shi suke dubawa da surfiya da yadda da bashi kaza abin da ya da surfiya sun shiga kashe malamai suna karantarwa yadda yake da majalisi suna da majalisi ya sana iyakacin mutanen da ke zuwa wajen zuciya ko mutanen da ke zuwa wajen sadar da majalisi ne yan boko ne idan boko kuma ba yadda za su yi tafi yanzu ga al'umma nan gaba yin ana so a yi a karantar a wurare ba ba mai kira dan boko limamai ba nashi bane malaman islamiyya yanzu makarantar da yake na malaman islamiyya ba nashi bane akwai makarantar da yake na wanda abokan muktar ya karanta a makarantar da kuma wanda yake zuwa sai eh, duka shi da'awar shi da ce expired kaga magana shi na da zafi za ka ji ya ci magana na cutar da mutum ko mutane abin da sa ba za a hukunta shi ba ya fito a babban gida kaga wannan wani irin kidahumanci na mutane ke nan. da irin yadda aka yi ba Abdul Jabbar haka kamata a yi wannan dan wannan Abdul Jabbar ne na Kaduna shine kamar da kamar kai an kwace a cikin karantarwa dan bai zo a yi rajin magana shi a yi rajin lokaci kadan kadan kana yi masallatai magana shi baya tasiri sosai a masallacin da ya yi magana wata rana a masallacin da yake tafsiri daga limamin ya miƙe mun je sallah ya yi magana falalar sittu shawwal sun san ya zo jama'a ku zage sittu shawwal kaza kala ya zula da zaka to shi kuma ya zo a masallacin ya yi tafsiri bid'a ne a hukun da duwan ne ga masallacin juma'a ana ta magana sittu shawwal shawwal sai abu to kuma ni abin da ya ban mamaki wata mun je tsallan gawa wani dan malikiya ba ya miƙe assalamu alaikum jama'a yana jin dan josai ba mataimaki assalamu alaikum jama'a ina so sanar da ku yadda ake sallan dawa a farko karatun Raka a na biyu salatin annabi to da naka zaka zai wala yi bayani ko na gama wai kabbara abin ya daure shi kai wace bincin shugaban gaba daya ina ce to wayan nan da suke yi muka yi hakuri da wayan na fa jahilci ke da mu wala muka yi hakuri muka ci barkatar an gama kan mu tsaya mu ce za mu ci bala'i da su da asibiti akwai karancin ilimi malikancin da suke yi akwai ilimi shi wannan zafur iya shi ne yake ɗan yi da ilimi yana da wata manufa da yake so ya cimma ne to kuma shi kadai ba zai iya ba ka duba Kano zara kan malaman da ke Kano kowanne yana da ɗaliban shekaran da shi ka duba Zaria ka duba Kaduna ka duba wurare daban-daban to a ce duk wannan zafur iya samu nasara kan ba wani abu ne zai yi gaba ɗaya mutane da zuwa wajen tafsirin ya bari wani na yara fara jiri jahili ne wani ɗan boko ne amma ba zai iya sa lissafi su duk wanda zai sa lissafi ko da su kai miliyan in ba su iya sa lissafi su ne batattu in malami yana karanta da mutane goma kwana rawan da nan gaban ana neman limamai su ne sun za a kuma da isra gaba na ta shirin da ya mamaye shi yana tayi ne amma ya gaba zai iya ba ya gaba zai iya ba abin da zai iya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk